gidansa da ke anguwar Kabula a Suleja a ranar Juma'a kafin mika shi zuwa sashin CID da ke Mina. Wani dan uwan matashin wadda ya nemi a saka ya sunansa ya bayyana cewa rubutun da ya yi ne a shafinsa na Facebook ya sanya aka kama shi kamar yadda rahoton jaridar Sahara Reporters ta tabbatar ya ce ya yi rubutun a Facebook yana mai cewa za a iya yin zanga-zanga a nigeria muna goyon bayan haka mu je zuwa da sauran rubuce-rubuce da ya yi da sauran rubuce-rubucen da ya yi suka sanya ya faɗa makomar 'yan sanda Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Neja SP Wasiu Abiodun ya tabbatar da cafke matashin wanda ya yi kira a fito zanga-zangar. An gayyaci Wali Haruna mazaunin Suleja ne a ranar 26 ga watan Yuli domin amsa tambayoyi bayan ya raba bayanan zanga-zanga a shafukan sada zumunta. A yi masa tambayoyi ne saboda ana zarginsa da tunzura jama'a su yi zanga-zanga da tabbatar ko yana cikin wasu gungun mutane da ke shirin yin zanga-zanga da gano yadda za a gudanar da irin wannan zanga-zanga domin a yi takatansa in ji dsp wasiu abiodun kungiyar 'yan asalin jihar zamfara ta sanar da janyewa daga zanga-zanga da ake shirya gudanarwa a fadin kasar kungiyar ta bayyana cewa ta ɗauki matakin ne saboda rashin sanin hakikanin shugabanni da za su jagoranci zanga-zangar kasa baki ɗaya. kungiyar ta bayyana cewa a bayyane yake a fili cewa zanga-zangar ta kasa ba ta da tsari da yadda ta dace domin tabbatar da cewa an gudanar da ita cikin lumana hakan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da kakakin kungiyar tanimu abdullahi ya fitar a ranar Asabar. A bisa rashin tsarin ingantaccen shugabanci da yadda za a gudanar da zanga-zanga akwai yiwuwar zanga-zangar za ta iya rikidewa zuwa zama tashin hankali bayan tattauna da neman shawara daga wajen masu ruwa da saki kungiyar ta yanke shawaran janye daga shiga zanga-zangar kasa da ke tabe domin haka shine abin da ya fi alheri ga jihar Zamfara. Rashin sanin hakikanin shugabanni da inda rashin sanin inda suka dosa ba karamar barazana ce ga lafiyar mutane musamman a jihar Zamfara ba in ji Tanimu عبد الله Yar shugaba Bola Amin Tinubu Folashade Tinubu ta yi magana kan shirin zanga-zangar da matasa ke shirin yi a Najeriya. Folashade ta tabbatar da cewa babu wata zanga-zanga da za a iya yi a jihar Legas a ranar 1 ga watan Agusta na dubu biyu da da ashirin hudu, Yar shugaban kasan ta bayyana hakan ne yayin da take jawabi ga 'yan kasuwa inda ta ce akwai rashin adalci daga jama'a kamar yadda yake a Daily Trust. Ta ce gwamnati da bai wuce ko shekara uku ba bai kamata a caccake ta ba saboda tana bukatar lokaci a ga kamun ludayinta har ila yau ta bukaci iyaye da su gargadi kada su fita zanga-zangar da za a fara a ranar ɗaya ga watan agusta na 2024 kafin ku ce gwamnati ba ta tsina na komai ba ya kamata ku ba ta dama ta yi akalla shekara uku akan mulki mun faɗawa 'ya'yanmu da 'yan uwanmu cewa babu zanga-zanga a Lagos ku tuna waɗanda suka yi a baya yadda aka lalata mana dukiyoyi bai kamata ku bar 'ya'yanku da wasu su yi amfani da su wurin ba su kuɗi domin su lalata dukiyoyin jama'a da faɗace-faɗace ba in ci Folashade Tinubu Gwamnan jihar Osun da ke kudu maso yammacin Najeriya Ademola Adeleke ya gayyaci jagororin zanga zangan sadar rayuwa da ake shirin gudanarwa da sauran masu ruwa da saki daga jami'an tsaro da kungiyoyin fararen hula domin tattaunawa game da batun a yau ranar Litinin. Cikin wata sanarwa da kakakin gwamnan jihar Malam Olawale Rashid ya fitar ya ce gwamnan ya umarci wata tawagar wakilansa da tuntubi wakilan kungiyoyin fararen hula da na ɗalibai domin zaman tattaunawa kan halin da tattalin arzikin ƙasar ke ciki gwamnan ya buƙaci shugabannin hukumomin 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su halarci zaman inda za a baiwa jagororin zanga-zangar damar bayyana irin damuwar da ke su, zaman zai iya bayar da dama ga dukkan ɓangarorin su bayyana matsalolinsu da abin da suke so gwamnatoci a matakai daban-daban su yi domin magance matsalolin. Za mu kuma ɗauki abinda muka tattaunawa a zaman domin kaiwa jagororin gwamnati kama daga kaina a matsayi na gwamna zuwa shugaban ƙasa Abuja domin aiki da shi kamar yadda sanarwar ta ambato. Gwamnan na bayani Mr. Adeleke ya kuma ce zaman zai baiwa gwamnati damar bayyana wa al'umma abinda take yi domin magance matsalan tattalin arziki da ake fuskanta. To ma sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kalar ruwa domin samun shirye mu da zarar mun ɗaura.